وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابير قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo talatin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da sha takwas wata za ta musulunta daga ina kike bambam shekarar ki nawa ishirin kina so za ki musulunta da amincewarki da yardarki ko wani ya miki dole da yardarki babu wanda ya miki dole ice sai kin musulunta dole babu shi ke kika gamsu ke kika yarda ke kika amince wani addini kike yi a da zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi in kin amince kin yi alkawari kin shiga musulunci ashhadu faɗi irin abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله abinda kika ce daga yau na yadda na ɗau alkawari na amince tsakanina da Allah babu wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai mu kin yadda da wannan kika ce kin amince kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani kuma zaki masa biyayya kin yadda da haka kika ce kuma kin yadda kin shaida kin amince cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryama ne ba Allah bane ba dan Allah bane kin yadda da haka me sunanki sunanki da kike amfani da shi kendir ne kendi kende haka ne kende kende ok ok kamar kamar tagwaye kenan ok yan tagwaye yan tagwaye ne ku bi ne ina ɗayar yana Lagos shi ma ya musulunta to yanzu sai ki je ki kira shi zuwa ga musulunci ko ki ce ni ke ce Hassana ko ke ce Husainar ke ce babba shi ne babba wancan tare aka haife ku ciki ɗaya a lokaci ɗaya tagwaye kenan to yanzu yanzu a ce a dinga kiranki kawai Husaina ko maimakon kende kende sai ki koma husaina ko to sunan ki husaina yanzu kina makaranta ba kya boko haka ke zaune to yanzu za a sa ki a makaranta kuma za a koya miki addinin musulunci iyayenki fa sun yarda ki musulunta ok shi babanki da kika gaya masa zaki je ki musulunta yace babu komai baba ki fa sai tace me tace bata yadda ki musulunta ba shine kika bi shawarar babanki ko kika musulunta to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai yan kwamitin mu za miki bayanin abin da yake hawa kan mutum idan ya musulunta Ɗan kwamiti bangaren mata malamatul ula da saniya da salisa da rabi'a aiki ya hau kanku sai ku koya wa Husaina addinin musulunci kuma Allah saka muku da alheri hidima da kuke yi da mata waɗanda suka shiga addinin musulunci a shekaran jiya ma mun raba wa guda 60 da kusan bakwai kayan ajiya an raba wa mutum bakwai kayan sallah an ba su atamfofi da za su ɗinka kuma an ba su kuɗin ɗinki akwai kuma guda ɗari da hamsin da aka aurar su kuma suna gidan miji wannan kwamiti shi yake kula da su muna fata Allah ya tabbatar da mu da su a musulunci waɗannan guda sittin da muke da su da 'yan kai su har yanzu muna son waɗanda za su aure mana su da hakan an shirya a zo a ji sharuɗanmu da dokokinmu na yin aure a hannunmu in mutum ya yadda zai cika sai ya duba wacce yake so take son sa sai mu aura masa mu ba shi amana ya riƙe ta ya koya mata addini ya kula da ita ya ɗauki nauyin rayuwarta shi ma ya taimaka wajen aikin da'awa za mu tashi aya ta ɗari da ta ɗari da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءوا ما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق كأنهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى أتكن ودنن آيوي قدابيو تكن سورة البقرة آية تقريد آية تقريد قوما آية تقريد تقريد تقريد آية الله تعالى yace awa kullama ahadu ahadan yanzu a ce duk sanda suka ƙulla wani alkawari ko yarjejeniya ko suka ɗauki wani ƙudiri duk sanda aka yi wannan na bazahu fariƙun minhum sai an samu wani ɓangare daga cikinsu sun yi watsi da wannan alkawari da yarjejeniya da ƙudiri ya zame musu ɗabi'a ya zame musu hali ya zame musu al'ada cewa duk sanda suka ɗauki alkawari sai wasu daga ciki sun wargaje alkawarin sun warware alkawarin sun yi watsi da alkawarin sun yi cika alkawarin shi yasa aka kawo kullama wanda tafidu takarar tana nufin maimaici kullum a cikin warware alkawari suke kullum a cikin watsi da yarjejeniya suke kullum a cikin rashin tabbas suke don an yi wani ƙudiri tare da su bal aktaruhum la yu'minun wannan iftiradiya Allah ya ce kawai mafi yawan su ba imani bane kenan cika alkawari yana daga cikin imani shi yasa Allah ya ce kawai dai ba imani bane da sun yi imani da za su dinga cika alkawari idan sun ɗauka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la imana liman la ahada lahu babu imani ga wanda bai san daraja alkawari ba babu imani ga wanda zai ɗauki alkawari ko yarjejeniya ya warware ta ba shi da imani ko wane ne saboda yana daga cikin imani husnul ahad wato kyakkyawan alkawari da cika shi walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama musaddiqun lima ma'ahum yana mai gasgatawa da abin da ke tare da su ya yi imani da attaura ya yi imani da annabi musa ya yi imani da injila ya yi imani da annabi isa ya yi imani da zabura ya yi imani da annabi dauda ya yi imani da dukkan annabawan allah da manzannin allah to me yasa shi ba za a karɓe shi ba aka karɓi ragowar Na nabazahu fariqun min allazina utul kitab sai wani shashi sai wani ɓangare. daga cikin waɗanda aka ba wa littafi sai su yi watsi da shi na baza fariƙun min allazina utul kitaba kitaballah sai wasu daga cikin ahalin kitab mazuwa littafi su yi watsi da littafin Allah anan littafin Allah an ce ana nufin Alƙur'ani, ko kuma ana nufin Attaura, taura li'anna al bi muhammadin na bazu taurata domin waɗanda suka wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ƙi yin imani da shi ai sun kafircewa littafinsu domin littafin nasu ya gaya musu cewa akwai wani annabi da za a aiko an faɗi kamanninsa da siffofinsa da sunansa da inda zai fito da yadda zai fito da abin da zai yi in ya fito duk sun san wannan amma kuma lokacin da ya zo na baza fariƙun minan allazina utul kitab sai wani shashi wata tawaga wata firƙa daga cikin ahalin kitab suka yi watsi da kitab Allah wannan littafin na Allah ko dai ana nufin sun yi watsi da Alƙur'ani, sun ce ba za su yi imani da shi ba wai za qila aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu sai su ce mu kawai mun yadda da namu ne kadai duk wani littafi da ya zo a bayan namu to ba mu yadda da shi ba sai Allah ta'ala ce su yi watsi shine ma'anan nabaza, ka ɗauki abu ka wurgar da shi ka watsar da shi ka fidda wato abin nan tunaninka a kansa wara a zuhurihim can baya bayansu shi in za ka jefar da abu ai dole ka jefa shi ɗayan jiha shida ko ka jefa shi a gabanka abin da ka jefa a gabanka kaga in ka je za ka yi ne za ka tarar da shi in ka jefa shi a daman ka, in ka waiwaya dama za ka iya hango shi wataƙila hango shi ya sa ka yi tunani ka je ka ɗauka in ka wurgar da shi a hagu in ka waiwaya hagu za ka iya hango shi wataƙila hango shi ya sa ka tuna da shi ka ɗauka in ka wurga shi sama kuma kanka zai dawo don haka dole tuna maka ka wurga shi sama ya dawo kanka in ka jefar da shi kuma a ƙasanka wataƙila in ka kalli ƙasa ka hango shi to amma abin da ka wurga baya fa wanda ka wurga baya ka ga ma'ana ka ma fita sha'aninsa kenan bisa ake ce ai wani na watsar da shi can baya ma'ana in ka wurgar da abu a baya to babu tunanin ka dawo ma ka sake ɗaukansa da haka da suka tashi wurgi da littafin Allah wannan wurgi ne na ma'ana a ma'ana ana nufin imaninsu da shi kamar ka ɗauki abu ne ka wurga a bayanka wanda ba a tunanin za ka hango shi ko da ka waiwaya kuma ba dole ne ma ka waiwaya ɗin ba don waiwaye ba ko da yaushe ake yin sa ba da haka sai Allah ya ce na baza fariƙun min allazina utul kitaba sai wani ɓangare daga cikin ma'abota littafi in an ce ma'abota littafi ana nufin yahudu ko nasara dan su ne Allah ta'ala ya ta kiransu ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq wara'a zuhurihim a bayan bayan su suka watsi da shi a baya zuhur in an ce zaharu da badanu baya da gaba to sai suka watsa shi a baya bayan ma can can baya ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san cewa wannan littafi daga gurin Allah ta'ala yake ba a cikin waɗannan ayoyi guda biyu an zargi waɗannan mutane na farko yawan warware alkawari rashin girmama yarjejeniya rashin girmama kujiri to in wannan shine zarginsu da har Allah ya ce mafi yawansu ba su imani ba mu dubi tamu al'umma yaya muke mu dangane ga ɗaukan alkawari da cikawa shin duk alkawarin da aka yi da mu muna cikawa idan aka yarjejeniya sawa'u rubutacciya ce ko da baki aka yarjejeniyan nan ko a rubuce aka yi muna cikawa idan sharaɗi aka ba mu muka yarda muna cikawa idan rantsuwa muka yi muna girmama rantsuwar idan alkawari muka yi muna girmama alkawarin idan rubutacciyar yarjejeniya aka yi da mu muna girmama yarjejeniyar nan muna girmama alkawarin nan yasa Allah ta'ala yace a aya ta farko suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ya ku masu imani ku cika duk wani uqud uqud jam'u aqad duk wani aqadu aqadu aqadu abinda aka kulla to ku cika alkawarin duk wata yarjejeniya da kuka kulla da duk wani kuduri da aka yi da ku na gaskiya to ku cika wannan Allah ta'ala ya yi ta zargin waɗanda ba sa cika alkawari daga ciki Allah ta'ala a cikin suratun nahali aya ta casa'in da ɗaya ya ce wa auku bi ahadillahi iza ahadtum ku cika da alkawarin Allah idan kun ɗauka duk wani alkawari da mutum ya ɗauka na Allah yanzu kamar yarinyar nan da ta zo ta musulunta ai wannan da ta ce ashadu Allah, la ilaha illallah menene alkawari ne ta ce na ɗau alkawari daga yau ba zan bauta wa kowa ba sai Allah ta'ala shi kaɗai don shi kaɗai ya cancanci bauta duk wanda aka bauta masa ba shi ba to ba a yi abin da ya kamata ba kuma ta ce ta ɗau alkawari ta yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne kuma za ta yi masa biyayya a koyarwa da yake ta musulunci sannan ta ce ta ɗau alkawari daga yau annabi isa wanda wataƙila an koya mata a baya cewa allah ne shi ko ɗan allah ne ta ce ta warware wannan aƙidar annabi isa ba allah ba ne annabi isa ba ɗan allah ba ne maryam ba ta zina ba maryam ba mata allah ba ce inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to wannan abin da yarinyar nan ta faɗa alƙawari ne to dukkan mu musulmi muna da wannan alƙawari in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to fa alƙawari ka ɗauka cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ka ɗau wannan alƙawarin sannan kace ka yadda annabi Muhammadu kace manzon Allah ne kenan dole ka bi shi wajen koyar da kai yadda za a bauta wa Allah tunda shine jakadan Allah shine manzon Allah shine ma'aikin Allah ma'ana wanda Allah ya aiko shi kaga wajibi ne kai masa biyayya akan wannan alkawarin da ka ɗauka to kowa sai an tambaye shi akan wannan alkawarin sannan ka ɗau alkawari za ka yi musulunci wanda Allah ya aiko annabi da shi ka ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula ka ce na yadda na ɗau alkawari na yadda Allah shine mahalicci na na ɗau alkawari na yarda annabi muhammadu shine manzo na Na ɗau alkawari na yadda musulunci shine addini na to kada mutum ya kuskura ya warware waɗannan alkawuran da ya ɗauka guda uku shi sa Allah ya ce wa aufu bi ahadillahi iza ahadtum ku ku cika alƙawarin Allah idan kun ɗauka. sana a suratul isra aya ta hudu Allah ta'ala ce wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika duk wani alƙawari da kuka ɗauka haƙiƙa alƙawari abin tambaya ne sai an tambaye ka a kansa haka a suratul ahzab aya ta goma sha biyar Allah ta'ala ce wa kana ahadullahi mas'ula shi alkawarin Allah abin tambaya ne sana a cikin suratul anfal aya ta hamsin da shida Allah ta'ala ce allazina ahadta minhum wanda ka ƙulla yarjejeniya da su thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin duk sanda aka yi alkawari da su sai su warware saboda me wahum la yattaqun ba sa tsoron Allah kamar da yace nan aw kullama ahadu ahadan a ce duk sanda aka yi wani alkawari da su na bazahu fariqun minhum kenan ana samun yan kaɗan masu cika alkawari sa Allah ce bai ce na bazahu bai ce na bazahum ba sai ce na bazahu fariqun minhum wasu daga cikinsu su ne ba sa girmama alkawari kuma su ne mafi yawa kuma su ne shugabannin kuma su ake jin maganarsu da haka ƙananan ba yadda za su sannan Allah ta'ala ya sake zargin masu wara alkawari yace allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi a cikin suratul ra'd aya ta 25 Allah yace masu warware alƙawarin Allah bayan an kulla shi haka suratul baqara aya ta 27 nan ma sake maimaita allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi masu ware alƙawarin Allah idan an kulla sannan haka nan a cikin suratul araf aya ta 102 Allah ta'ala ce wa ma waje li aktharihim min ahad ba mu samu mafi yawansu akan alkawari ba wa in wajadana aktharahum la fasiqina Allah ce ba mu samu mafi yawansu ba face fasikai ne hakanan Allah ta'ala ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin akwai wanda yawa Allah alkawari idan Allah ya bani daga falalarsa zan yi sadaka kuma zan zama cikin mutane na kwarai kun san muna wannan alkawarin sai mutum ya ga ana ba da taimako shi ba shi da hali sai ɗauki alkawari ya ce hmm, bari dai Allah ya ba mu kuɗi insha Allah za mu taimaka addini za mu taimaka marayu za mu taimaka marasa ƙarfi dan ba shi da kuɗin ne yanzu dan ba shi da hali ne yanzu ranar da ya kuɗin ya yi halin ya samu in an tuna masa sai ce ni ni ne alkawari a ina ya manta kun san mutanen nan guda uku ai da annabi ya bada labarin su da, kuturu da mai kora da makaho suna cikin talaucin su suna bara sai Allah ya yi nufin ya jarabce su ya gwada su ya ga wai da za a raba su da wannan musifar a mai da su hamshakan attajirai hamshakan masu kuɗi su za su taimaka na ƙasa da su shi sa wani inda kaga Allah ya ajiye shi ba sha'ana to sai Allah ta'ala ya turo mala'ika ya zo ya sami mai kora kai mai kora na ce kora kun san kora Mai kora kun gaya muku da filatinci. asali a makero daban akara makan, ai matsala kenan yi wannan ka san babarbare ne <laughs> makero daban kora daban kora shi ma wani ciwo ne zai fito kan mutum ya dinga cinye gashi har ya cinye gashi kaga kan mutum in ya ƙwarzana to suna kama da makerin shi ma ga wani farin abu na tashi an ce zama da mai kora shi kawo farin kai to shi abin da ke da shi kenan to jama'a tunda yana da kora ba mai zama da shi sai mala'ika ya zo ya sallama kai me ka ne ce wallahi matsala ta gashin nan da babu koran nan da ta dame ni duk inda ake hiran an gana zauna kowa sai ya tashi to yanzu me kake so yace kawai a mayan min da gashi na ya zamo mai kyau ya tsuro ya kyau babu kora a ciki sai me yace sai kuɗi shikenan bukata ka yace eh da ya shafa shi malam sai ya warke nan take kamar bai taɓa yin kora ba gashi mai kyau ya fito ya kawo saniya mai ciki ya bashi yace Allah ya mata albarka da ta dinga haihuwa ‘ya'yanta na haihuwa jikokinta na haihuwa kafin ɗan ƙanƙanin lokaci sai gashi duk garin ba mai garken shanu kamar sa yayi me kenan ya zo mai kuɗi sai ya tafi wajen kuturu kaifa kuturu ai da gani ma an sani da ganin jikina da alamata ka san ina cikin larura jama'a na kyamata suna guduna ba majalisar da ake hira da ni ba inda zan je ba a watse ba wata sadakan ma za a baya sai dai a sake ta ba a yadda ko canji ya ba ba a bashi a ba ce kawo canji yace to me ya bukata ka yace Allah ya sa in warke ya shafa shi malam duk kuturtar nan sai ta warke ya dawo san saurayi kyakkyawa yace sai me kuɗi kuɗi ya kawo raƙuma mai ciki ya bashi yace Allah ya ma albarka da ta dinga haihuwa ta dinga haihuwa sai da ya zamo ya yi garken raƙuma duk garin babu mai garken raƙuma irinsa sai na uku makaho ya biya ta gidan makaho kaifa ita ai da gani ba tambaya in dai bukata ta da shi ne a buɗe min ido in dinga ganin mutane ya shafa idan sai ga mutumin ya warke garau yana gani sai me ce sai kuɗi sai ya kawo tunkiya ya bashi ya Allah ya albarka da ta dinga haihuwa shi ma sai da ya garke ya zama duk garin babu mai yawan tumaki da awaki kamarsa sai da aka yi shekaru kowa yana ta hidima ana ta harka sai wannan mala'ikan da Allah ya aiko shi a farko ya zo ya shafe su su warke ya ba su dabba mai albarka ta cika musu garke su kuɗi sai ya dawo kuma a siffa almajiri mai bukata sai je sallama a gidan mai kora salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah wallahi bawan Allah ni matafiyi ne guziri ya yanke ba yadda zan in kai garinmu sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina roƙonka dan girman Allah as'aluka billah ka bani raƙuma ka bani saniya guda ɗaya wacce zan yi guziri da ita in tafi gida garke fa gare shi fa garke gaba ɗaya sai ya ce alhukuku kasira wallahi abubuwa sun mana yawa <laughs> wallahi abubuwa sun yawa ita ah, ba kai bane na san ka da can mai kora ana gudun ka ana gudun zama da kai ce ni ba ni bane kama ce ni ban taɓa yin kora ba ni wannan arzikin ma da ka gani gadon gadon gadon gado ne iyayenmu da kakanninmu duk masu arziki ne ice haka kace ice eh ice to Allah ya mai da kai yadda kake yasa wani kuɗin in kai jaraba ka Allah yi wata kujera idan Allah ya baka jaraba ka Allah yi wani mukamin idan Allah ya baka jaraba ka wani kakin idan Allah ya baka jaraba ka ka dinga duba baya da canya kake da waye kai a da ka dai kaga wannan ya manta ya manta mai kora ne aka nemi saniya ɗaya a cikin garke ya ce shi abubuwa sun masa yawa kuma aka tuna masa da fa ba shi ma fa ba shi da shi bara yake yana zagin mutane cewa ba sa sadaka yau gashi shi aka bawa abin da zai sadakar ya ce san ba shi bane mantuwa aka yi shi ba bai taba yin talauci ba da shi da kakanninsa da iyayensa yace to Allah ya mai da kai yadda kake an gama dama shi ya masa addu'a Allah ya maka albarka yanzu kuma ya tsine masa albarka kaga batun arziki dole ya tafi kuma kora dole ta dawo sai ya tafi gurin kuturu a dafa yanzu ai alhaji ne alhaji ne mai garshen raƙuma je sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam da ce ni matafiyi ne kuma guziri ya yanke ba yadda zan na isa gida shine zo ina neman taimako alhaji mai raƙuma a bani ƙwaya ɗaya dan girman Allah dan girman Allah ba yadda zan isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ka dubi girman Allah ka ban guda ɗaya Allah abubuwa sun mana yawa kullum haka ake damun wannan yazo ya ce a bashi wannan yazo ya ce a bashi mun gaji ɗaya fa nace a cikin wannan dubun nan sai shi gaskiya ba zai iya ba wai da kai ba kuturu bane ne mutane suna kyamarka suna gudunka ice ni a ba ni bane ni ban taɓa zama kuturu ba a rayuwata wannan dukiyar da ka gani kakan kakan kakan kakan kakanmu ne wato gadon gado aka dinga aka yi arziki su ainihin masu arziki ne basu ma taɓa talauci ba haka kace ice eh ice to Allah ya mai da kai yadda kake ma'ana Allah ya la'ance ka ya kwace arzikin ya mai da kai yadda kake da sai ya tafi gidan makaho ya sallama assalamu alaikum ice matafiyi ne shine na biyo ina neman taimako a dubi girman Allah matafiyi ne guziri ya yanke mun ba zan kai gida ba sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina haɗa ka da girman Allah ka taimaka mun sai ce wa yaransa kai ku buɗe ƙofar garken nan shiga ka ɗebo adadin da kake so ga ya ci jaraba dama ba so ake ba su ma ragowar da sun ce a buɗe a ɗiba ba ɗiban za a yi ba kamar yadda Allah ya ce annabi Ibrahim ne ya yanka ɗansa ai ba so ake a yanka ɗan ba jarabawa ce da ya zo zai yanka ɗan me aka ce wana dai nahu an ya ibrahim kad saddaqatar ru'ya inna kazalika najzil muhsinin Allah yana so ya gwada shi tunda bai ya dade bai haihu ba da ya samu ɗa sai Allah yake so ya gwada shi yanzu in na bashi umarni akan ɗan nan zai bi ko ko soyayya ɗan za ta rufe masa ido Allah ya ce ayyaki. yaki sai Allah ya nuna masa a mafarki cewa iyan kaɗansa ya tashi kuma ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya ɗana na yi mafarki ina yanka ka ya kake ga za a yi shi ma ɗan da yake annabi ne ya ce ya abatif almatu umar ya baba me kake jira kai abin da aka saka satajiduni insha Allahu minas sabirina kuma zaka same ni mai hakuri zan yadda in bada wuya na in bude maka ka sa wuka ka yanka ji dan yace wa uban yanzu babanka yace zai yanka ka ai wani wato sai dai a ji labarinsa a can kan iyaka tsakanin Chad da da Kamaru ya tsallake bodan Najeriya amma jarabawa aka masa ya ci sai ce to ni da ka gani ba mutum ba ne mala'ika ne Allah ne ya turo ni in gwada ku da mutsiyata ne ku ba ku da kowa ba ku da komai Allah ya muku arziki ya ba ku lafiya Shi ne ya zo a gwada ku waɗancan guda biyun sun faɗa a jarrabawa don haka fushin Allah ya sauka a kansu kai kuma dama ba ɗaukan za a yi ba abinda ake so ka faɗi wannan maganar cewa a shiga a ɗauka ɗin sai ce wallahi ni da ba ni da shi ba ni da komai Allah ne ya bani kuma dan wani ya zo neman taimako ban ga dalilin da zan hana shi ba ɗebi shiga garken ka ɗebi adadin da ya maka ka tafi ce a jarabawa ce kuma ka ci Allah ya yarda da kai ka ci gaba da zamanka mai ido ka ci gaba da zamanka mai arziki kuma sannan Allah ya yarda da kai Allahu akbar irin wannan yarjejeniya da alƙawura mafi yawa mantawa muke da su mun ɗauka yanzu za ka ga idan an zo rantsar da shugabanni duk wani wanda aka ba shi mukami babba in musulmi ne sai a ba shi alƙur'ani izu sittin idan kirista ne sai a ba shi bible to amma masu cin alkawari da alkur'ani a ranar rantsuwa 29 ga watan mai ya alkawarin yake zama mutum ya rike izo sittin ce duk amanar da aka bani ta local government ko amanar da aka bani ta jiha ko amanar da aka bani ta ƙasa na rantse na ɗau alkawari zan yi iyayina kaga da ana cika wannan alkawarin da ba ka da bukatar efcc da ba ka da icpc duk ba ka da bukatar waɗannan ƙungiyar wani anti-corruption wani waye inda za a cika waɗannan alƙawuran duk ba ka da buƙatar waɗannan shi sa wani ya ce kamata yi yadda ake rantsar da masu manyan muƙami kafin a ba su kamata ya kuma a rantsar da su in za su sauka me ma'anan a rantsar da su za su sauka ka rantse cewa alkawarin da ka ɗauka ɗin nan na farko ka cika shi na'am ba zai yi ba to shi yasa malamai suka ce wai da rantsuwa da alkawari wanne yafi da ka ce na dau alkawari tsakanina da Allah zan yi iyayi na rike amanar local government ko rike amanar jiha ko rike amanar a matsayina na minista ko kwamishina ko wani mai babban mukami zan rike amana wannan shi yafi ko kuwa rantsuwa sannan rantsuwa ana yin ta da qur'ani ko ko sai dai da Allah shin mutum ya rantse da qur'ani ya rantse da Allah domin qur'ani ai sifar Allah ne wanda ya rantse da qur'ani ya rantse da sifar Allah wanda ya rantse da sifar Allah kuma yayi me ya rantse da Allah tunda qur'ani magana Allah ne saboda haka ba laifi mutum dan ya ce na rantse da Alƙur'ani. domin alqur'ani kalamullah wa anna alqur'ana kalamullah wanda ya rantse da maganar Allah ya rantse da Allah ne bai rantse da wani Allah ba Saɓanin wanda zai ce na rantse da kwaran kwatsa ko tarnatsa ko aradu ko ka'aba ko annabi ko rawanin sarkin musulmi ko kushewar uwata ko shehu duk waɗannan kaga halittu ne su duk halittun Allah ne goman kana halifan halif billah mai rantsuwa ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ya ce da Allah ya rantse amma kada ya rantse da halitta komai girman halittar nan komai matsayin halittar nan a wajen Allah ba a rantsuwa da ita an gane ko to wannan shine abinda Allah ta'ala yake tuna mana cewa mu dinga cika alkawari idan mun ɗauka allazina ah, Allah ta'ala yace kuma yayyabu masu cika alkawari Yace wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un Allah yana yaban muminai yan aljanna wanda a ƙarshe ce ula'ika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun suratul mu'minun aya ta takwas Allah yake masu cika alkawari masu kuma kula da amana ya sake maimaita wannan cikin suratul ma'arij aya ta 32 wallazina hum li wa ahadihim ra'un nan ma yana yaban muminai ne illal musallin sai ya shigo da su a cikin waɗannan siffofin. haka nan a cikin suratul ahzab aya ta 23 Allah ya yabi mu'minai da cika alƙawari yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir haka a cikin suratul ra'd aya ta 20 Allah ya ce allazina yufuna bi ahadillahi wa la yanquduna al-mithaq waɗanda suke cikawa da alƙawarin Allah ba sa kuma warware yarjejeniya da kujiri idan an kulla suratul baqara aya ta bakwai, Allah ta'ala ce wal mukuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alkawari idan sun ɗauki alkawarin ma'ana wannan siffa ce mai kyau ka dinga cika alkawari suratul tauba aya ta 111 Allah ta'ala ya ce wa man aufa bi ahadihi min Allah Allah ya ce wa yafi Allah yin alkawari ya cika Allah baya saba alkawari inna Allah la yukhlifu mi'ad bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ya ce wanda ya cika alkawarinsa ya ji tsoron Allah Allah yana son masu tsoron Allah Ali Imrana aya ta saba'in da takwas kuma a cikin suratul baqara aya ta arba'in Allah ta'ala ce wa auku bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ku cika alkawari na ni ma zan cika muku alkawarinku Allah ta'ala ya ce alkawarina shine abin tambaya to alkawuran da Allah ya ɗauka akwai wanda aka ɗauka akan aƙida akan tauhidi kakkai shirka kowa an yi alkawari da shi ba zai shirka ba an gane ko to wajibi ne kowa cika wannan alkawarin shine Allah ya zargi masu ware alkawarin tauhidi su koma kafirai ko su ware alkawarin sunna su koma bid'a ko su ware alkawarin nagarta su koma lalatattu waɗannan duka ana zargin su da cewa ba su cika alkawarin da suka ɗauka ba ga wata baiwa Allah nan ta gabato tana so ta shiga musulunci daga ina kike ina bolari unguwa ce a nan cikin garin gombe ko kina so ki musulunta da yarda ki da amincewa ki ba wanda ya matsa miki ya miki dole ya takura miki ke kika yarda shekarunki nawa ki ashirin da uku wani addini kike yi a da zan gaya miki alkawari da shaida in kin yarda kin musulunta kuma kin zo daidai ma magana da muke kenan ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin ce na yi alkawari na shaida na yarda na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yarda kin ce kin shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda aka aiko shi da musulunci da Qur'ani kin yi imani da shi zaki bi shi kin yarda wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu kin ce daga yau na shaida annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane kin yadda menene sunanki bless mai albarka blessing to a ci gaba da kiranki blessing ko a to ai mai albarka kenan kin bi so a canza miki zuwa wani suna shamsiya to ai shamsiya suna ne zaɓo wani dai shamsiya fa yana nufin rana kenan a sa muke rana mai ɗan ƙaran kuna ɗauko ni sunan mu sa'adiyya halimatu sa'adiyya sa'adiyya duk da sa'adiyya sunan ƙabila ne amma halima kenan eh halimatu sa'adiyya banu sa'ad sa'ad din shi ma suna ne amma ƙabila ce asalin banu sa'ad shine ake nisbanta sa'adiyya ita ma watan shamsiya nisbatun na ila shams wato ta rana kamar yan rana kenan ko daka sunanki halimatu sa'adiya Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci iyayenki sun amince ki musulunta kin gaya musu za ki musulunta suka ce ba komai to alhamdulillah akwai yan kwamitin mu mata malaman nan malamatul ula wa saniya za su koya miki addinin musulunci kin ji ko ki dinga zuwa kina koyon musulunci a gurinsu. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci wannan ita ba ta da matsala tace ta gaya wa babanta ta gaya wa babarta za ta je ta musulunta suka ce to alhamdulillah to shikenan wato sun sun sun dai nuna yardar su ko ba ta da matsala wasu muna fuskantar matsala da su sai iyayen su zo su ce ba su yarda ba wani ma sai an je kotu wani ai ta shari'a kafin abin ya tsaya to shine alkawari na farko da aka ɗauka shine akan aƙida Allah ta'ala ce allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasiruna kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan Allah ya ce waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan sun ɗauka da masu yanke abin da Allah ya umarni a sadar masu yin barna a ban ƙasa waɗannan su ne taɓaɓɓu sai ce kaifa takfuruna billahi yaya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan sannan an yi alkawari da annabawa duk annabin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a zamaninsa zai aje nasa ya bi manzon Allah kowane annabi an yi wannan alkawarin da shi Allah ya faɗi wannan a cikin suratu Ali Imran aya ta 81 wa iz akhadna wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidina kowane annabi an yi alkawari da shi cewa lokacin da aka bashi littafi aka bashi hikima cewa idan manzo zo muku yana mai gasgata abin da ke tare da ku za ku yi imani da shi za ku taimake shi kun yarda da wannan kuma kun riƙe alkawari na akan haka suka ce eh Allah ce to tashhadu ku zama shaida wa ana ma'akum mina shahidina shi yasa wata rana a sayyidina Umar sai ga wani bangare na attaura an fassara shi da larabci yayi kama da wani bangare na Qur'ani sai ya dauko ya kawo annabi ya ce kaga wani abu a cikin attaura kamar irin namu sai aka ga annabi ya bata rai da sayyidina Umar ya fahimci haka sai yace ce amantu billahi wa rusulihi sai annabi ya ce alam ati biha bayda'a naqiya wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani yace ban zo muku da musulunci karara ba mai haske walwalwal ba yace wallahi da annabi Musa yana da rai shi ma ba zai tsira ba sai ya bi ni shi ma annabi Musa ba shi da hanyar mafita inda yana da rai sai ya zo ya bi ni da haka ba na bukatar ka je ka ɗauko min wani abu daga cikin saƙonsa ka kawo an yi imani da nasa amma an soke aiki da shi sannan an yi ima an yi alkawari kowa zai imani da Allah Allah ta'ala ce fa bima naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah wa qatlihim al-anbiya ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun saboda warware alƙawuransu da kafircewarsu ayoyin Allah ashe akwai alkawari a kanmu za mu imani da ayoyin Allah a shar'iyya wal kauniya alkawari da muke yi aure wa iza akhadna wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin suratul hadid aya ta 8 aure ma alkawari ne abin da yasa angon ba da kansa yake zuwa ba wakili yake turawa kuma wakilin baya maka cikakken bayanin alkawarin da ya dauko ma ya ake kulla aure ni wani na zo ina neman auren ‘yar kawance a kan sunnar manzon Allah, ni ne na amince na aura maka ƴata wance a kan sunnar manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam ni ne na amince na karɓa, na amince na karɓa, shi ne aure fa, ashe aure me? shi sa annabi ya ce mafi ingancin sharaɗin da ya kamata a cika shine wanda aka halatta mace da shi to amma mu ba a faɗa sharaɗi kamata ya liman kafin ya ɗaura aure ya ce to akwai wani sharaɗi da ta sa ko akwai wani sharaɗi shi da ya sa don maza da yawa sukan ɗauki alkawari lokacin da mutum yake son mace za ta yi aiki ko za ta yi karatu ko zai zaunar da ita a wani gida ko a wani gari ko da wani yanayi sai ya ce ya yarda saboda ya kamu da santa sai an yi tafiya an yi tafiya in ƙuruciya ce ya ga ta dusashe in kyau ne ya ga ya dusashe ta kwana biyu ta haifi 'ya'ya da yawa sai ce shi bai san da wannan alƙawarin ba kun san dalili saboda ba a yi shi a rubuce ya sa hannu ta sa hannu ba ko ba ba alƙali ya yi tamfi a kai ba ko da in za ka ɗaura aure sai ka tambaya akwai mai alƙawari mai sharaɗi akwai ƙasashen da yanzu ma aure in za a yi sai an yi shi a rubuce an yi su sitamfi kuma ba a ɗaura aure sai an kai wa alƙali takardar da aka ɗaura ya yi su sitamfi a kanta cewa kotu ta san da wannan auren idan macen tana da sharaɗi a rubuta in kana da sharaɗi kai ma a rubuta in ba ku da sharaɗi kenan sai a yi auren ba sharaɗi to yanzu sai aka fito da wata dabara saboda sakin aure ya yi yawa mutum sai ya auri mace da ya ga wata sai ya wurgar da wannan ya canza wata sai Allah ta'ala ya toshe wannan kofar yace eh, eh, eh, menene Allah ta'ala ya toshe kofar in ka ga wata mace zaka saka ka auri wata yace wa in aradtu mustabdala zawjin makana zawjin idan kuna nufin ku musanya wata mace ka saki wata ka auri wata zaka yi auri saki wa ataytum ihdahunna qintaran kun ba ɗayan su sadaki mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai a ciki ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza akan wannan mun fito da wani tsari wanda muke ga zai taimaka ko malamai da yawa sun amince da shi idan kana jin tsoron mutum ya auri yakka zai tsofar da ita ya wurgar a kowace ta ce shekararsu talatin da uku da mijinta kawai sai ya ta fita ta ce mai nai ya ce ki fita kawai ta ce in je ina babana ya mutu babata ta mutu na gama haihuwa ba wanda zai gane yanzu ya ce yana so ka cinye min ƙuruciya na zazzage maka 'ya'yan cikina na bauta maka na bi ka na maka biyayya shekara har talatin da uku sai yanzu da na tsufa ka ce in kama gabana to ina zani ina ma na sani to saboda irin waɗannan sai aka ce a dinga yin sadaqun muƙaddam da sadaqun muakhar idan ka zo za ka auri mace sai ta ce sadaki na miliyan goma Ah miliyan goma sai ka ce a'a ta ce a'a yanzu ba ni dubu hamsin a ciki ina bin ka ragowar ba ni hamsin a ciki ina bin ka ragowar duk ranar da za ka kore ni sai a kawo balance a cika balance miliyan tara da dubu ɗari tara da hamsin ko ta ce sadaki na miliyan biyu ne amma yanzu ba ni dubu ɗari ina binka miliyan ɗaya da dubu ɗari tara amma ba zan karɓa yanzu ba ba gobe ba ba jibi ba ba gata ba ka in ma auren mu ya ƙare a haka shi kenan na nama ya taimaka ranar da kuwa ka ce mun fita sai ka ciko balans balance aƙalla wannan balance ɗin na riƙe kaina da shi zuwa wani lokaci suwa suka yarda da wannan ta'ajilu sadaq wa ta'jilihi ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina juz'i na uku shafi na 81 ya ce ana iya yin wannan kuma wannan shine ra'ayin shekul islamu ibn taimiya cewa mace tana iya raba sadaki biyu ta ce a bata wani shashi a ba da ragowar daga baya allajanatul da'ima fatawar lajanatul da'ima manyan malamai na ƙasar saudiya suna da lajana ta manyan malamai to suna fito da littattafai a juzi'i na goma sha tara shafi na hamsin da shida sun ba da fatawa cewa ana iya yin sadaki a karɓi wani abu bashin wani hakanan a cikin fatawar ta'adiyya ta abdurrahman sa'idi mai tafsirin kalimar rahman shafi na ɗari biyar da biyu shi ma ya kawo cewa imamu ahmad bin hanbal ya yadda da wannan cewa mace ta ce ni sadaki na kashi biyu ne ka bani ɗaya kuma ka bani ɗayan daga baya hakanan Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin a cikin littafinsa an tattara fatawarsa mujalladi 26 to a cikin mujalladi na 18 shafi na 31 na majmu'u fatawa wa rasail Sheikh Usaimin ya kawo shi ma wannan fatawa cewa mace tana iya raba sadakinta biyu ta ce ba ni wani wani kuma ka bani daga baya wannan in ana tsoron cewa za ka lalata rayuwarta ka gudu ne sannan hatashin sex ta'adi yana cewa za ta iya cewa ma sai bayan aure ya mutu ko bayan ka mutu sannan a cika mu ragowar ajalin zai iya zama musamma a sa ajalin musamma zuwa shekara goma za ka ci komin ragowar saboda akwai wani abu da Allah ya faɗa alƙur'ani in an rabu a yi shi shine mutuatun dalaki to mutane ba su bashi muhimmanci ba sai mutum ya zauna da mace shekara da shekaru kana da yanci ka sake ta to amma in ka sake ta akwai yanayin da za ka sake ta ba ta da makoma kamar yadda mai qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha ai irin wannan ta kawo irin wannan ne tace ya rasulullah mijina na zazzage masa ƴaƴan ciki na na haifa masa ƴaƴa ya cinye akala shababi wa nasartu lahu ma fi badani na zazzage masa ‘ya'ya ya cinye min ƙuruciya sai da ya ga na tsufa fa zahara minni sai ya ce ya min zihari shi kuma ziharin saki ne na dindindin sai ta ce ina mafita annabi ya ce ba mafita haka ake ta ce a'a ni ina da mafita ka nemo min mafita shine Allah ya saukar da aya ya ce to ga mafita a kira mijin nata aka kira shi aka ce to kai Allah ya ce kai azumi sittin yace ba zan iya ba ya tsufa aka ce a ciyar da miskini ta yace ba shi da hali tace ni ina da hali na cika ma ni ina da kuɗi na taimaka maka ka ciyar da miskini tun din mu koma mu ci gaba da zama har take cewa ina da ƴaƴa in na bar su a hannunsa to zarta za su in na tafi da su kuma yunwa za su ci dan ba mai ci da su in na bar su ya auro wata mata ta zo ta samu yayan kishiya akwai kishiyar da ta gwalitse wa yaro ido akwai wacce ta ɗauki hannun yaro ta saka a wuta akwai wacce ta ma yanke gaban yaran saboda zafin kishi to irin wannan kaga dama a cikin waɗanda za su riƙe ɗa ba kishiya ba littafi a duniya na musulunci da ya ce a ba kishiya ɗa babu shi duk wanda ya ɗauki ‘yar wata ya ba wata in dai ba ita ta amince ta ce ba ni riƙe kuma ka yadda da ita ba ba ta ɗin cin amana ne don babu shi a musulunci ka je ka duba malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya zahiriya ka ga masu reno masu renon ɗa akwai kishiya babu dama shi sa in ka ga abu yana tafiya ba daidai ba to babu ƙa'ida ka'ida ta musulunci ba ka duba waɗanda aka ba su reno uwa ce in ta yi aure aka ce a karɓa a bawa babarta in babarta za ta iya in ba nan ba ƙanwar babarta yan babata aka yi ta tahowa har aka zo kan babarka kanwar babarka duk mata aka jero sai in sun ƙare aka ce to kai a baka amma akwai ka'ida da aka sa sai in kaga zai lalace a hannunsu kamar ba su da tarbiyya ba su da kulawa sannan ne shari'a ce da ka karɓo wacce za ka ba kuma sai wacce ka yarda da tarbiyyarta da imaninta to da ka mu kiyaye waɗannan alƙawarin musamman na aure ɗin nan muna wasa da shi muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuttuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana malam mun rabu da mijina to ya ka sa wannan tambaya a farko mun rabu da mijina sai ya ce ya mayar da ni sai babana ya ce ya yarda amma ya turo manyansa sai ce in dai sai ya turo manyansa ne to ya haƙura bayan na gama idda sai manema suka fito cikin su har da makwabcinsa sai na zaɓi makwabcin nasa dama don ki huce da gangan ta zaɓi makwabcin don ta huce eh, sai ji labari ya zo cikin fushi wai aini matarsa ne kuma ni yanzu ba na ma sonsa ya matsayin wannan magana da ya yi na'am yanzu da yace ya haƙuran nan me kuka ɗauki ya haƙuran nan da yace ya mai da ita sai babansa yace ya turo manya babanta yace ya turo manya sai ce in dai har sai ya turo manya ne to ya haƙura ya haƙura da ne ya haƙura da ita saki ta yanzu ya ce shi bai saki ba to amma inda bai haƙura da ita ba ai akwai jini uku da mace take yi ko ya aka yi ta jini ɗaya ta jini biyu ta jini uku bai zo ba sannan in matarsa ce me yasa a tsawon wannan wata ukun kwana casa'in ba abinci ba sutura ba magani ba waya ita tambayi lafiyarta waɗannan ƙara'in ne guda hudu da suke nuna cewa waccan kalma da ya faɗa cewa ya haƙura da ita saki ne da haka in kuna jin tsoron zai tadar rigima a kai kotu alƙali ya kira shi ya tabbatar da sakin in ya so a yi a rubuce don kada ki aure ya zo kuma ya ce matarsa aka aura a ita rigima da haka wannan dole sai kotu ta shiga tsakani sannan wancan <laughs> kasan akwai kala auren da ya halatta amma wato ba a yinsa sosai saboda gudun rigima yanzu idan wanka ya saki mata ya halatta ka aura ko bai halatta ba amma ka aura ne zai faru idan kanin babanka ko kanin babanka ya saki mace ya halatta ka aura tunda ba babanka ne mahaifi ba babanka mahaifi ne kadai in ya saki mace ba za ka aura ba in ka saki mace ba zai aura ba har abada amma wani kanin babanka wani wan babanka wasu ɗaya uban su ɗaya kowa ɗaya uba ɗaya ya sake ta kana so amma kaga ba a yi dalilin da yasa ba a yi gudun rikici haka aboki da aboki idan aboki ya saki mace an taɓa yin wannan har gaba na aka zo da rigimar shi kullum aka kawo tuwo sai ce ai wance ce take su kuma sun fi jin daɗin tuwon kuma zan nan sai ya ji shi yake ga abokin ai na sake ta ka sake ta mai tuwon nan ce eh. yace to Allah ya sauke yace amin kawai sai je bincika gidansu tana gama idda kawai sai jan dawar aure da abokin yace ka ci amana ta yace na ci amana ka ina irin wannan mai iya tuwo a sake ta inda ba ka so ni ina so ka je ka tambayi malamai in na ci amana ka shine aka zo guri na wai ya ci amana ko bai ci ba ya ci da shi ya ziga shi ko da shi ya ziga shi ya sake ta ko ya ziga ta ta fito nace tsakaninka da Allah ba kai ka ziga shi ya sake ta ba yace a'a ko baka yi wata addu'a ba saboda dadin tuwanta ya sake ta yace bai ba ko baka ziga matar ta fito ba yace bai ma santa ba ka rantse da Allah yace ya rantse nace to kai ba inda yace amana ka tsakani da Allah kai ka saki mai iya tuwo shi kuma ya ga irin wannan mai iya tuwon bai kamata a bata aka ba kai ma sai ka dinga zuwa gidansa cin tuwo kawai to shi shine sauta wawa ko sauta ga sakarai malam ko mace mai jinin al'ada za ta iya shiga masallaci kuma ko za ta iya ɗaukan alƙur'ani wannan mas'alar an dandake ta guda uku ce an wuce gurin mas'alar ɗaukan ƙur'ani da shiga masallaci ko na mai haila an daɗe ana tattauna su amma a sharhin iziya na Dr. Muhammad Mansur Sakkwato wanda na bitarsa yana na wajen shafi dubu ne a ciki ya kawo wannan matsalar kuma ya kawo malaman da suka gamsu in akwai dalili mace tana iya shiga masallaci in akwai dalili tana iya ɗaukan alkur'ani a ba haka kawai ake ɗaukan alkur'anin ba ba haka kawai ake shiga masallacin ba dole sai an ce ko dalilin karatu ko dalilin wani abu hakan nan ɗaukan Kur'anin akwai wani dalili da zai sa ta ɗauka in dalilin ya tabbata ba zai hana ba saboda akwai malaman da suka tabbatar da haka ka koma cikin wannan sharhin iziya zaka ga hujjojin da ya kawo in ka gamsu da su shikenan malam saboda larura ciki sai aka ce mun in ciyar to ko zan iya ba wa mutum ɗaya bayan an gama azumin idan mutum ɗayan aka samu sai a ba mutum ɗaya gaba ɗaya ga wancan mutumin nan mai kafarar wanda ya sadu da iyalansa ai annabi ya bashi kafaran mutum sittin ya ci shi kadai ko to kaga ashe kenan zaka iya tattara na mutum sittin din ma ka ba mutum daya in adadin bai cika ba dole sai adadin ya cika ba malam in ana sallar jam'i wasu ba sa ɗago kansu daga sujjada har liman ya kusa sake yin ruku'u ko hakan ya halatta ai inna ma ju'ila al-imamu alayhi wa bihi zara ka a farka'u wai za jada fasidu wai zara fa a farfa'u in liman ya dago ka dago me kake jira in so kake kai wata doguwa addu'a ka dinga yi a nafila wani limamu ne mai sauri a to ba kai ma ka bi shi kai saurin ba da an ce a koyi da shi ya za ka yi da shi kuɗi dubu biyu daga dokajin funa kaye sarauta ce taka ce wani ne dokajin funa kaye shi ya aiko da dubu biyu to dokaji dubu biyunka ta iso kuma ta shiga asusun marayu muna fata Allah ya biya ma bukatunka na alheri dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da biyar daga harabar masallaci ta kudu bakin rijiya wani ɓangare kenan harabar masallaci ta kudu nan bakin rijiya su suka haɗo dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da biyar suka ce a saka asusun marayu a yi musu addu'a to Allah ya saka da alheri saura kuma yan yamma su kuma bangaren me za a ce indomi katan ɗaya, yaji biyar da kayan yara Allah biya musu bukatunsu kuɗi dubu goma sha biyu daga hajiya huraira usman a sa asusun marayu a yi mata addu'a hajiya huraira saƙonki na dubu goma sha biyu ya iso muna fata Allah saka miki da alheri ɗari biyu daga wata ‘yar uwa ta ce a yi mata addu'a Allah ya tsare mata yaranta ya kuma shiryar da kishiyarta su daina faɗa ko to ɗari biyunki ta iso ko muna roƙon Allah ya shiryar da yaranki kuma Allah ya shiryar da ku da kishiyar gaba ɗaya sa ku daina rigima ku zauna lafiya malam ina da 'ya'ya mata guda uku tun shekaru uku da suka wuce suka isa aure ina roƙon Allah ya ba su miji na gari to me 'ya'ya guda uku saƙonki ya zo kuma muna addu'a 'ya'yan nan naki guda uku duka Allah ya ba su maza na ƙwarai Allah ya kawo miki surukai mutanen kirki dazuwa wata ta bugo min waya tace mallam na aurar da yata ina so kai mata addu'a Allah ya sa ta zaman lafiya yadda na zauna lafiya da mahaifinta shekara da shekaru ba a ji kanmu ba na to zamanin ku fa daban wannan zamanin daban na yanzu ba su da hakuri da mazan da mata amma duk da haka za mu yi addu'a Allah ya zaunar da su lafiya malam na roƙon addu'a Allah ya bani gida na kaina na rabu da gidan gado gaskiya da gidan gado da gidan haya mafi yawa ba abu ne mai sauƙi ba to muna roƙon Allah ya baka gidan kanka kuma gaskiya zaman gidan haya da gidan aro da gidan gado duk akwai matsala shi yasa muna roƙon Allah duk wanda yake cikin takura a gida Allah ya bashi gidan kansa Allah ya wadata mu da inda zamu zauna da iyalan mu ya rufa mana daraja da mutunci ya kuma kare mu da talauci da fatara da tsiya da duk wata musifa da tashin hankali Allah ya tsare mu ya kare mu Allah muna roƙonsa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri ya tsare mu daga dukkan sharri Allah muna roƙonka dukkan alheri da kake bayarwa ka bamu Allah muna roƙonka dukkan sharri da kake tsarewa ka tsare mu Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka ba mai su sai kai Allah ka sa mu a ciki waɗanda ake yantawa a cikin waɗannan kwanaki na Ramadana Allah ya sa da mu a ciki kwanakin da suka rage Allah ta'ala ya samu azumce su cikin alkhairi Allah kuma ya bamu ladan da ake samu wassalamu alaikum